Mr. Emmanuel Bello tsohon kwamishinan yada labarai kuma yin gaba gaban komo da gwamnan jihar ya ce faɗan baba ya samu sauki kuma nan ba jima ne zai koma kan kujerarsa na gwamna kana ma ya fatali da masu cewa gwamna ɗan baban ba zai iya ba. Gwamna ya dawo ko kuma zai iya ci gaba da yakin sa ko any day da yake so ya koma ofis zai koma. A cikin constitution namu idan mutum ya dawo a gwamna in ya zo zai ba da abu da kira notification wato zai gaya ma majalisa da shi ya dawo ko kuma ya dawo ya dawo kenan kuma ya dawo bakin aikin shi ne. ba wai ko sai wani ya bashi hanya ci gaba da aikin shi ba ka ne kake kana tambayan nan ya dawo kuma ya dawo bakin aikin shi ne to da yake ya dawo bakin aikinsa kamar yaushe yan taraba suke sa ran shi ne girma gwamna a zai shiga ofis domin ya ci gaba da aiki a ka san yanzu gwamna ya zo <clears throat> kuma ina nan abuja ina abuja na kasan tafiyan daga can london zuwa nan ba ba karamin tafiya ba ne kuma akwai wadansu abubuwa da ya kamata su a zo na a nan akwai abokanan shi da suke so su gan kuma a gyara a samu kan da zai koma Allah ya da um, idan duk abubuwan da muke a nan sun kare a Gosbe zai koma Jalingo. To honorable wasu na mamaki ganin kan cewa ya da a lokacin da tuni ma majalisar zata zuwa bukaci 'yan majalisa su kafa kwamitin binciken lafiyansa. to shi ne abun <clears throat> mamakin kuma eh, eh, abun mamaki ne da kowa kallo domin ah, ko shi eh, ah, deputy governor ah, garba umar da ya ce gwamnan bai da cikakken koshin lafiya kuma ya zama incapacitated shi shi garban umar jiya shi ma har ya je airport ya karba ogan shi to mutum da ka ce bai da ran wani da ka ce wannan ya kamata a kewaye da zai koma ba shi ba kuma bai da wani koshin eh, lafiya abuwa haki ne kuma a an ran da kai da kanka kuma ka je airport kan ka same shi ta yi welcoming nashi haka ne ita ma kungiyar ci gaban al'umman jikun ta ko bayyana nata ra'ayin ne ta bakin shugabanta na kasa eh sunana bako benjamin ni ne eh, president na jikun development association of nigeria to A kan kasan yanzu taraban ana zaman dada ko ina yanzu ana ta rikici yanzu hakan da muke magana da ke an kawo gawaki guda goma sha daya daga wani kauye wai tunare zuwa cikin okare yanzu hakan ma okare ta rikice to rikicin nan da muke ciki taraba ta rabu biyu tsakanin al'ummar musulmi da kristoci ba abin da ake bukata yanzu wani bincike-bincike ne ya dami ainihin talaka eh, na taraba ba yanzu don ni na lura da duka abubuwan nan da ake yi don dubu biyu da goma sha biyar ne zaben da yake zuwa to ko shin ma mai doka ke cewa game da batun kafa kwamitin binciken lafiyar gwamnan barista mb mustapha wani masanin shari'a ne kuma dan siyasa a jihar shine lallai sashi na ɗari da tamanin da tara ba ɓoye ke ba ya ta da cewar a idan irin wannan matsaya ta samu jama'a cewar shi gwamna ko mataimakin gwamna ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa za masu nan ne a maganar gwamnan taraba ne dan babu sun a cikin ita majalisar zartawa za ta rubuta wa shi kakakin majalisar dokoki da cewar ya naɗa mutane biyar ƙwararru akan ainihin kiwon lafiya su biyar ɗin nan ɗaya daga cikinsu zai kasance ainihin mai kula da da lafiyar shi ɗan baba sun kai sannan ƙwararru na kiwon lafiya guda hudu a cikin ƙasar najeriya wanda duk shi a tunanin shi ainihin kakakin majalisa da dokoki ta da cewa sun kware a fannin nan da yake da shi an ba da matsala ma'ana ainihin eh, ana kira su neurologist waɗanda suke da eh, a kan ainihin ƙwaƙwalwa. su biyo ɗin nan idan sun haɗu za su je su samu inda duk ɗan da yake kuma ba wai sai a Najeriya ko a Ingila ko a ainihin Amurka ko a Jamus ko ina yake faɗin duniya. ko da ma wasu suna tunanin an dawo da shi ba zai yi ba ko a cikin gidansa ne idan dai kwararrun nan suka je suka tabbatar da cewar lallai yana da matsalar da ba za ta gyaru ba ba zai iya dawo ko kan mulkinsa ba to lallai ya tabbata ba zai dawo ba za su rubuta ainihin rahoto su dawo da shi to idan ko sun samu kawo yanzu da 'yan majalisar dokokin jihar taraban ma ba su ce komai ba tukunna ganin cewa yanzu haka ba sa kasar suna Landan. honorable isha daniel gani shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar a gaskiya mu ba mu samu wani sako ba tuku tunda yanzu majalisa tana hutu kuma yes mun ji muna ma nan london muka ji an ce sun zama sun zantar a kakakin majalisa ya fitin kwamiti su zo su bincike lafiyar gwamna ibrahim abdullah zizo sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya